tambaya ta ƙarshe shi kuma ya ce malam na saki matata da sharaɗi in ta je wajen bikin wata ƙawarta buki ne da za a haɗu da mata da maza a sha abubuwan sha a yi ɓarna mai yawa to sai na ga duk kalmar da nema mata ta amfani da ita ba za ta ji ba sai ta aikata don haka sai na yi amfani da lafazin saki domin ta ji tsoro kada ta tafi bikin nan allah ya san manufata ita ce kada a saba ma allah kada ta ji wajen wannan bikin sai na ce mata idan kika je wajen bikin nan na sake ki alhalin kuma tsakani na da ita dama igiya ɗaya ta rage wallahi mala ina son matata sannan ban yi haka da niyyar saki ba na yi haka ne da niyyar in kange ta daga aikata sabon allah shi ko mai niyyar hana saɓon Allah a koyaushe ba mai taɓewa ba ne wasu malamai sun ce saki yayi Allah mala yana neman fatawa to babu shakka shi ma wannan yana daga cikin wasa da saki ba a aza saki a matsayin sharaɗi musamman ka yi amfani da lafazi wanda babu shubuha a cikin shi cewa idan kika aikata kaza kin saku ko kuma idan kika aikata kaza ki je ki idda in ki samu miji ki aure ko idan kika aikata kaza aurenki ya mutu ko lafazi mai kama da haka wanda bai da wata shubuha ciki ne to a nan duk alkalin duniya inda ka je zai zartar ma da saki ne da lafazi ne wanda yake akwai shubuha cikin shi yana iya ɗaukar saki yana iya ɗaukar ba saki ba sai a ce to bari a dawo zuwa gare ka a nemi bayani an gane idan ka ce baka nufin saki shi kenan in ka ce saki kake nufi kuma saki ya auku sai dai wannan ba irin yadda hausa ke cewa ba ne kun ana cewa idan kana da mata ka shiga cikin ruhiyawa ka ɗauka hatsi ka ɗauka damin hatsi sai ka miƙo mata sai ta riƙa ka ce in saki ke riƙa in saki ta ce eh saki sai ka ce na saki sai suka ce shi kenan aurenka ya saku to ba irin wannan ba ne duk da yake lafazin saki ne amma ba sake aure ba ko a saki dami ake nufi ba sake aure ba ba a wasa da saki annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi da imam abu dawud ya zo da shi a littafin sunan haka ma imamu tirmizi ya zo da shi a cikin aljami sannan ibnu maja shi ma zo da shi a cikin sunan hadisi ne Hassan. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salasun jidduhunna jiddun abubuwa uku da gaskensu da gaske ne wa hazluhunna jiddun haka ma ko da wasa aka yi su da gaske ne akwai abubuwa uku waɗanda ko da wasa ko da gaske kan yesu shari'a ita za ta yi maka hukunci cewa da gaske ne wanda na daga cikin su aka lissafa a talaq saki da ka ce ka saki matarka saki kuma na aure to ko da cikin wasa ne wannan sakin ya auku an gane wannan don haka sai a yi ƙoƙari a kiyaye allah maɗaukakin sarki ya taimake mu